الله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير برية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وموالاهم بإحسان إلى يوم الدين باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري ولم يرى ولم يرى عمر بن عبد العزيز في الأصل شيئا باب العشر بما بيان أكم عشر فيما يسقى ga abin da an ka ba ruwa min ma sama'i daga ruwan sama wabil ma'i jari ko kuma ta ruwa masu gudana irin ruwa na korama wallam yara umarun abdul azizi umar dan abdul azizi bai ga an komai ba naujacin zakatul asali ga zuma buhari ya kawo wannan cikin babi na watan babu ushrifi ma tsamin ma isma'i wabil ma'i jari don haka kaga ita zuma ba ta cikin abin da aka ba ruwa da ruwan sama don haka ashe kenan zuma ba ta zakka kamar dai buhari ya ishara zuwa ga hadisi wanda ya kasance wata aka ruwaito hadisi ne wanda ya kasance abdurrazzaq ya ruwaito min dariqihi wata ta hanya ta bi isnadihi da isnadi ne an abi hurairah daga abi hurairah qala abu hurairah yace kataba rasulullahi sallallahu alaihi ma manzo Allah rubuta ila ahli yaman zuwa ga mutanen yaman wata an yu hadal ushuru a amshi ushuri fil asli ga zuma an yu hadal fil asli al ushuru a amshi ushiri ga zuma wannan hadisi na da kasance abdurrazzaq ya rawaito bi sanadihi an abi Furaira watan da irin wannan inadi to shi buhari kamar ya ishara ga rashin ingancin wanga hadisin don abin da ce cikin tahi na tarihi watan abin da buhari ce fi kitabin tarihi cikin na tarihi wannan hadisi wanda ya rawaito shi ana kira ne abdullahi bin muharrarin to cikin kitabun tarihi yace abdullahi bin muharrarin matarukun abdullahi bin muharrarin matarukun wala yasifu wala yasifu fi fi hadisi sadaqati wala yasifu fi hadisi sadaqati al-asl shay'un yace babu abin da ka inganta na cewa ai hasan zuma zakka shine shi ma wannan Tirmidhi yace wato wala yasifu fi hadha babu shay'un cikin babu mai bayani akan ai hasan zuma zakka babu abin da ka inganta wannan Shafi'i radiyallahu anhu shi ma haka tahi akai ya tahi akan cewa hadisin da anka ce inna fil asli al-ushuru yace da ifin hadisi ne da kasance da ifi duk dai hadisi an rawaito shi ta hanyar wannan Abdullahi bin Muharrar to amma bayan wannan kuma akwai hadisi wanda Abu Dawud ya rawaito da shi Nisa'i su kuma daga hanya ta Amrun Shu'aib an abihi an jaddihi watan daga hanya ta wannan Amrun Shu'aib an abihi an jaddihi radiyallahu anhu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai wani mutum da ake kira Hilalum Nusa'adin ahadu bani mutu'ana watan shi wannan Hilalum Sa'adin ya roki manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam an yi hame huwadiyan ya roƙi mazo Allah shi yanka mai wani wuri inda zai rika gane zuma fahama lahu mazo Allah yanka mai wannan wuri to lokacin da ta yi zuma da yawa sai kawo mazo Allah ushurin wannan zuma din faja'a bi ushurihi faja'a yazo bi ushuri na halihi ko bi ushuri usulihi yazo da ushuri na zuma da yi to shikenan mazo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karba to bayan wuce mazo Allah bayan wuce Abubakar sai Umar bin Hadabi ya aika inda wannan mutum watan shi hilalunu wanda ana kira ne hilalun sa'adin ya aika gun halin sa'adin ya ce mishi fi ba da zakka ta zuma tai, in ba haka nan ba wurin da yanka mai a saki a mishi shi ka a bar mai shi wata ashe kenan wannan kaga ya nuna can abin da ba su wani zuma ba zakka bace ya ba shi ta kan muqabala ga daidai abin nan da ya kasance ya kamsa tun an yanka mai wuri an bashi shi ko sai ba da ushurin zuma da samu ashe zuma ga da samu wanda ba da ushirinta ita daidai da abin nan da an ka yanka mishi kamar kenan shi na biya jangali na ko shi na biya haraji na wani abin da an kayan kamai to bisa ga wannan dai maluma sun ka taya kan cewa ita dai zakka ta zuma ba ta inganta saboda mai abin da mazu Allah ce fi ma saqati sama'u al ushuru duk abin da sama tabba ruwa za a bada ushuri gare shi ashe an ka ce abin sama tabba ruwa a bada ushuri gare shi ita zuma ai ba sama tabba ta ruwa ba sai maluma sun ka ce to laysa laysal mutawallidu bil mubashirati kazra'i kal mutawallid bi wasati ta laifin mutawallidu bil mubashirati ba a gama abin da ya haifi bil mubashira da wanda ya kasance ruwan sama sun ka bashi ruwa ya haihu da ruwan sama bashiratan ka ita ka shimka ba a gama shi kal mutawallidu bi wasati hayawanin kallabani ba a gama shi da abin da ya kasance ya haihu da wasata ta wata dabba kallabani tamka in nono wa innahu mutawallidu min ar-ra'yi shi nono ya haihu daga daga abin nan daga daga ciwo fa inna labana mutawallidun min ra'ayi ya haihu daga ciwo don hakan ga wala zakata fil labani babu zakka ga nono ita ma zuma ay mutawallidatun min min ra'ayi ita ma zuma ta haihu daga ciwon da zuma kai na kore ko su ita itace nan ta haihu don hakan wala zakata fil asali babu zakka ga zuma tunda abinda manzo Allah ce fi ma saqatis sama'u al-ushuru dukkanin abin sabatar ba ruwa za a bada ushuri gare shi to ita kaga in ka diba zuma wannan mutawalladatun ta min ra'ayi la mutawalladatun min saqai ita zuma ta haihu daga ra'ayi daga ciwo la min saqai ba daga banwa ba ashe ita kuma shimka ta haihu daga mi shimka ta haihu daga daga daga saqayo ba daga ra'ayi ba don haka an kace zuma don haka an kace zuma ba ta zakka an kace shimka tana da zakka an gane wannan farki ko don haka ga hadisi wanda ke magana akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a bada ushuri ga zuma hadisi da ifina. shi kuma wannan hadisi na amrun shu'aib abi ajaddihi wanda kasance shi ne hadisi na wannan wata sa'idun hilalin almutuani shi kuma wannan hadisi na shi ya yi kabra da hadisi wanda kasance ingantacce na fi ma sakati sama wal ushuru don haka ga kenan kaga ba za ka ga zuma wannan abin da maluma sun fita kenan khilafan li ahmadun hanbali radiyallahu anhu ahmadun hanbali ya ta akan cewa zuma tana da zakka amma da malikun anas da shafi'i da abu Hadifa radiyallahu anhu dukkanin waɗanda sun tayi akan cewa zuma ba ta zakka to shi na ce babu ushuri fi ma yusami ma isma'i bai mai bayani akan ana ba da ushuri fi ma yusami ma isma'i ga dukkanin abin da an ka ba ruwa da ruwan sama wabil ma'i jari haka nan kuma da dukkanin abin da an ka ba ruwa da ruwa masu gudana Wala min yara umarun adal aziz fil asli shay'an amma shi umarun adal aziz bai ga hidda zakka ga zuma ba hadisna sa'idun abi maryam حدثنا حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال manzon Allah ce fi ma saqati sama'u wal uyunu aw kana athariyan al ushuru fi ma saqati sama'u dukkanin abin sama tabba ruwa wal uyunu ko kuma maremare ne aw kana athariyan kasance dimau abinda aka ce ma asariyu, irin rami wanda ka tara ruwa dan ana yawan tuntube da shi cikin cikin cikin duhun dare ko kuma a abin da aka ce ma asariyan watan yamau wuri wanda kasance mai dausayi na dausayi wanda kasance idan aka shibka ita shibka sayyunta za su kai cikin inda sanyin yake ya kasance ba ta bukata da bata ruwa wannan ana kira ne asariyu yamau su yamau ke ce shi da Hausa kuma da Hausa suna ce mishi dausayi wuri wanda kasance mai dausayi au kana asariyan ko ya kasancewa tandamo ne ko dausayi ne me za a ba su a gare shi za a ba da al'ushuru ushuri wa masu ƙibin nabhi abinda kuma an kai ban ruwa da guguna za a ba da nisfar ushuri a rabin ushuri gare shi ba ushuri ba rabin ushuri za a ba su a ga dukkanin abinda an kai da ban ruwa qala abu abdullahi sai abu abdullahi buhari ya ce yace hadha tafsirul awwali wannan shine bayani ga hadisi na farko wani hadisi na farko hadisi wannan wanda ya zo na abdullahi ne hadisi na abdullahi wannan na abu sa'id al-khudri da yake maluma sun ce wanga bayani ba ne kamata a sashi ba a sanya ha cikin babin da attahi sun ce kila mai nusha mai kofe shi ya kuskure ya sa wanga bayani na abu abdullahi nan ya sa bayani na abu abdullahi wannan wurin ba na a wurin bayani ga na abu abdullahi bayani ne shi na zuwa ko da cewa qala abu abdullahi hadha tafsirul awwal wannan shine bayani na farko mi a bayani na farko wace ne ga can wancan hadisi abin da yace watan laysa fi ma duna hamsati aw suqin sadaqatun laysa fi ma duna hamsati aw suqin sadaqatun babu zakka ga duk abin da bai kai wasu kibiyar ba ashe in ya kai wasu kibiyar akwai zakka gare shi ko to cewa in ya kai wasu kibiyar akwai zakka gare shi amunna ba mufassirun na ba wannan shine mufassirun wannan shine hasul fi ma saqatis sama'u al ushur ashe kenan kaga laisa fi ma duna hamsati wasu suqin sadaqatun babu zaka ga duk abin da bai kai wasu kibiyar ba to in ya kai wasu kibiyar shi ni za a basuwa ushuri za a basuwa ko nisu ushi za a basuwa babu bayani ciki ashe ya zo amu ko ashe kenan komi na nami za a basuwa gare shi in ya kasance fi ma sama sama'u al'ushuru dukkanin abinda sama tabbaruwa za a ba da ushuri gare shi shi kuma ga wannan ya kai hamsata usukin ko bai kai hamsata usukin ba ya kai hamsa usukin ko bai kai ba me za a ba su gare shi za a ba da ushuri gare shi an gane wannan ko shi kuma can laisa fi ma duna hamsata usukin sadaqatun shi ko nan ya kai ushuri ko bai kai ushuri ba me za a ba su kaga can bawo bayanin abin za a ba su to wannan ya bayanin abin za a ba su don haka ce hada a awwali wannan tafsiri na hadisi wanda gabata na abi idan al-hudri laisa fi ma duna wasu usukin sadaqatun to me za a ba su a din nan za a ba da ushuri fi ma su bi ma istama'i aw al-uyuni aw kana athariyan za a ba da nisfuhu fi ma su kiya bin nadhi an gane ko don haka ashe kenan wannan yace tafsiri na me ake ce ma tafsirin nan ga ana kiran shi hasun domin ya zo da bayanin cikakke akan abin da za a hisuwa ga hamsu ta usukin hamsu ta usukin za a bashe su amma kuma mi za a wa ushi za a basuwa ko ko abin da bai fi ushi ba dan mun san abin da ke cewa hasu usuqin abin da kasance wusuqi muce tuna sa'a su ne wusuqi to idan mutun ya noma abinci ya samu kwano 300 irin babban kwano kwano 300 to zai bada zakka to mi zai basuwa ko laysa fi ma dun 50 usuqin sadaqatu to an samu 50 usuqi mi za a basuwa kaga ba a ba a shekenan wannan shi ke fassarar wancan hadisin da ya gabata ko don haka sun kace yace tafsirul awwali a wanga hadisi sai ya kamata wanga bayan sai an kawo shi nan ƙasa sai ai bayanin hadisin da ke zuwa sannan ai bayanin wanga hadisin li'annahu domin cewa shi lan yi waqat fil awwali wa tambayi ta hadisi ba ga na farko lan yi waqat bi ma'ana lan yi haddad li'annahu domin cewa shi lan yi waqit ko lan yi waqat in an ka ce lan yi waqat ba a iyakance ba in an ka ce lan yi waqit domin shi manzo Allah bai iyakance ba ga na farko ashe kenan ya zo amu wa ziyadatu maqbulatun kare ko na amintacce abin karba ne wal mufassaru ya qadi Allah mufhami wal mufassaru shine hasul ya qadi na hukunci Allah mufhami shine amun yanzu al mufassaru wanda muke kira mufassaru nan ga wata shine fi ma sakati sama'u al ushuru duk abin sama tabbasuwa ruwa za a bada ushuri gare shi ko أو kana أثريا أو nisful ushri fi ma fi ibn nadhi wannan watan shi ake kira al-mufassaru alal muhami shina hukunci aka muhami wani hadisi ne muhami shi kuma hadisin da ake kira muhami watan laysa fi ma duna hamsata aw da sadaqatun akwai ihami shi ba za a ba to wannan watan muna tsoka ta mai bayani mai bayanin wancan da shi wannan hasunna wal hasu yuqda alal amin wancan ku amunna idza rawahu ahlus sauti iza idan dai ahlus sauti wanda kasance watan tabbata suna sun karanta hadisi kama rawa al-falal abbasin tamkawa da falal ibn abbasin ya ruwaito annan nabiyya haqiqa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lan yusalli fil ka'bati bai salla cikin kaba ba ga lokacin da an kace makka ba da fatahi makkata lokacin da an kace makka manzon Allah ya sa bude mai kaba ya shiga cikin ta falal ibn abbasin da shi an ka shiga amma yace manzon Allah bai salla ciki ba amma mi bulal yace wa qala bilalun qatalla bilal shi ko ce yayi sallah shi ko saboda mi shi mu'azzin nabi sallallahu alaihi wasallam shi shina kiyaye sallar manzon Allah da shi fallon abbasin da shiga kama addu'a shi kuma bilal shi nan ya tsare manzon Allah tunda shi ka kira ya tsare ya ga inda manzon Allah ya salla tsakanin wasu gimshi kayye guda biyu nan ya mai shi su tsakiya ya salla tsakanin su an gane ko to nan ke nan ka ga nan ga fallon abbasin ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai na fila ba cikin ƙaba. bilalu shi ko ciya na fila cikin kaba to ne za doka sai an karaja da kauli na bilalu saboda mi ya zo da ziyada kaga nan falalu bai musu manzo Allah ya shiga bilalu bai musu manzo Allah ya shiga sai dai shi falalu ibn abbas ya bai ga wani abu wanda ya kasance bilal ya gani bilal ya zo da ziyada bayan ya shiga kuma yana fila cikin wurin to shine wa qala Bilal qatalla fa uhida bi qawli bilal an kai qawli na bilalu da ka an kabar kaudar zance na falalu babun laysa fi ma duna hamsati aw suqin sadakatun. babun wannan babi na mai bayani laysa fi ma duna hamsati aw suqin sadaqatun haddathna musaddad huwa ibnu musarhad haddathna yahya huwa ibnu sa'id al-qattan haddathna malikun qal حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي سعسعه عن ابيه دجما هنا ابي سعسعه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال منذ الله ce laysa fi ma aqalla min hamsati aw suqin sadaqatun ma za'ida laysa fi ma aqalla min hamsati aw suqin sadaqatun ma ya kasance za'ida ce laysa fi ma aqalla min hamsati aw suqin ah, sadaqatun babu zakka ga dukkanin abin da bai kai wasu kibiyar ba an gane wannan ko wala fi aqalla min hamsati wala fi aqalla min hamsati min al-ibli az-zawj sadaqatun wala fi aqalla babu zakka ga duk abin da bai kai ba min hamsatin daga biyar min al-ibli raqumma az-zawdi sune raqumma biyar da abin da asama ga biyar watan babu sadaqatun babu zakka gare su wala fi aqalla min hamsi awaqin min al-wariq sadaqatun wala fi aqalla babu zakka min hamsi awaqin ga dukkanin abin da bai kai ukiya biyar ba min al-wariq na fasar katun babu zakka gare shi qala abu abdullahi sai buhari yace haza wannan tafsirul awwali wannan shi bayanin na farko ko haza tafsirul awwali wannan shi ko shi zama bayanin na farko fi ma saqatis sama'u yau kuma an mai da fi ma saqatis sama'u shi ko ya koma amu yana bukata hasu fi ma saqatis sama'u al ko ya kai ko ya ko bai kai ba ko ya kai hamsu ta usukin ko bai kai hamsu ta usukin ba akwai migade shi eh akwai zakka gare shi fi ma saqati sama'u al ushu ya zan amun kenan to me me tafsiri ne me hasun ne ko watan laysa fi ma duna hamsata aw suqin sadaqatu an gane to nan ga malikun aka Allahu anhu ya tahi akan cewa duk abin da bai kai wasu da ba bai da zakka haka shafi'i radiyallahu anhu ya tahi haka ahmadu bin hanbal radiyallahu anhu ya tahi haka wannan sufyanu sauri ya tahi radiyallahu anhu haka abu sauri radiyallahu anhu ya tahi khilafan li abi hanifa radiyallahu anhu da shi da ibrahim naha'i sun tahi akan cewa duk abin da ka noma ko bai kai su ibe ba akwai zakka gare shi sun yi riko da fi ma sakati sama'u al ushuru su kuma sauran waɗanga imamai sun tahi akan cewa sai in ya kai su kibiyar abin da bai kai su kibiyar ba shi da zakka don haka abu don haka wannan abu abdullahi buhari ce kala abu abdullahi hadha tasirul awwali wannan ya kasance tafsiri ga harko iz qala laysa fi ma dun hamsata aw suqi sadaqatun domin ya ce duk abin da bai kai suqi babbe zakka a ce kenan fi ma saqatis sama'u al ushuru in bai kai suqi babbe kenan babu ushuri gare shi kun babu nisa ushurin gare shi likaunin hido mai cewa shi lan yi bayyin ciwancin na harko bai bayani ba fi ma saqatis sama'u al ushuru kana hamsata aw suqin aw aqalla aw akasara fi ma taqati sama wal ushur ba bayani cikin wancan amma akwai bayani cikin wannan wayu hazu abadan fil ilmi ana riku abadan ga sani zada wanda ya kasance ya karu zada ahlus sabti wayu hazu wayu hazu abadan fil ilmi ana riƙo har abada ga sani bai ma za da halu sauti ga dukkanin abin da malumma wata halu sauti ma wata batacce sani sun kai riƙo da shi sun kai ƙari wa bayyanu sun kai bayani ne a shekin nan kaga au bayyanu ko sun kai bayani to nan ga in mun kadiba fi ma sakati sama'u al ushuru hasu min wajhin wa ama min wajhin laysa fi ma dun hamsata aw sukin sadaqatun hasu min wajhin wa ama min wajhin don hakan ga in ya kasance hadisi yazo hasu min wajhin wa ama min wajhin to wanda da kasance amuna ashina da hasun sai a doki sai a doki hasun dinai a keɓance umumin wancan da shi shi kuma a ɗauko watan hususi na wancan ga a keɓance umumin wannan da shi don haka laysa fi ma duna hamsata aw sukin sadaqatun amun namin wajahin ko watan in anka ce amun namin wajahin ashe kenan watan ushuri ya kai ushuri ko bai kai ushuri ba za a bada ushuri ko ko ba ko ba za a bada ushuri ba an kiyaye da wannan ko nan kenan ashe kenan in ya kasance da ruwan sama na aka basuwa za a bada ushuri in ya kasance da ruwan uyunu na an ka shasuwa za a bada ushuri in ya kasance da ruwan gugu na a bada nisfu ushirin laysa fi ma duna hamsati aw sakin sadaqatun an gane wannan ko ashe kenan fi ma sakati sama'u al ushuru dukkan ayan sama tabbasuwa za duk abin sama tabbasuwa ruwa za a bada ushuri gare shi fi ma sakati sama'u al ushuru watan idza kana hamsati aw sakin in ya kai wasu biyar laysa fi ma duna hamsati aw sakin sadaqatun za a bada ushuri ko nasu ushur gare shi don haka kowane su sha da umumi sha da hususi sai a dauko umumi na wannan sai a dauko hususi na wannan a keɓance umumi na wannan a ɗauko hususi na wannan a keɓance umumi na wannan don haka canga na farko ce ha za ta a wali, ya komo ga wannan kuma ce ha za ta a wali idza baragal ma'a qullatayn lam yahmil al-habasa hmm, iri iri iri ne na idza baragal ma'a qullatayn lam yahmil al-habasa da shi da hadisin da ya kasance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa watan inna fi mal ahurun inna inna to al-ma'u dahuru la yajisu shay'un alma'u da hurun la yanjisu hu wanke kenan idza kana qullatayn babu ahad babu ahad sadaqati tamri inda siramin nahli babu ahad sadaqati tamri inda siramin nahli ba mai bayani akan amsar zakka ga dabino amma lokacin yankar dabino na za a hidda zakatai wa hal yutraku sabiyu shin za a bar yaro ya tamassa tamara sadaqati shi kama wasa da dabino na zakka ko ku ba za a bar shi ba حدثنا عمر بن Muhammadu بن hasani الأسدي حدثنا أبي محمد بن الحسن الأسدي حدثنا إبراهيم بن أحمانة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مزوى الله يأتي يتابع التمر واتن كو قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مزوى الله يكسن شيء يتابع التمر أنا ذكوا هذا البين عند سلام النهلي lokacin yankan dabino don haka ce watan babu ta tamri inda tiramin nahali ba mai bayani akan hidda zakatul dabino lokacin yankan dabino suna aka hidda zakka saboda me li qaulillahi ta'ala fa'atu haqqahu yawm hasadihi fayaji'u hadha bi tamrihi wannan sai yazo bi tamrihi da dabino ne wa hadha wannan shi ma yazo bi tamrihi da dabino ne hatta ya sira inda hukuman sai ya kasance ibi babban min tamri na dabino goma zo Allah sallallahu alaihi wasallama faja al hasanu wal Husayn radiyallahu anhuma da haka da Husayn Allah ya shaddada su sun ka shiga yal abani bi zalika tamr shi na ce wa hal yutraku sabiyu yal abu bi tamr sadaqati ana barin yaro shi kama wasa da dabino ya tamatsa tamr sadaqati ana barin yaro shi kama tabe dabino da ko ba a bari to tunda ba ce zai ba tabe zai ba sai a bar shi taba mana kuma tabin yaro bai bata dabino dan hannuwan yaro ba a ya wata masu najisa ne sai ni fa ahadha ahaduhuma gudan sai rike tamratan tsana da bino guda waje alhu ya sanya shi fi cikin baki ne fa nazar ilaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wazo Allah ya dibe shi fa aharajaha min fihi ya hidda wannan dabino daga cikin bakin shi fa qala ce amma alimta baka san anna ala muhammadin haqiqa yallan gidan muhammadu la yakuluna sadaqata ba su cin zakka ba baka san da hakan gaba to ba su cin zakka don haka kada ka ci babu man ba a simarahu aw nahalahu aw ardahu aw zur'ahu wa qawwajaba fihi al-ushur aw sadaqatu wa adda zakata min ghairihi babu man ba a simarahu ba mai bayani akan wanda sai da ayan itace ne banda gindunan itacen aw nahalahu ko kuma tan ya sai da gindunan itace hadda bi ne da asarka he gare su aw ardahu ko kuma ta wanda sai da gona tai tare da shifkar da ke cikin ta aw zur'ahu ko kuma ta wanda sai da shifkar kawai ba da gona ba ba da kasa ba wa qawwaje ba fihi al-ushru ushri ya wajaba ga wannan wurin aw sadaqatu ko kuma ta zakata wajaba min babi al hati ala al-ami min babi al ami ala al-hati Watan fa qawwaje ba fihi al-ushru ushri ya wajaba ko yan an kace ushri ya wajaba kenan zakka ko ba zakka ba sai ce aw sadaqatu ko ko zakka dai in an kace zakka ta ga ushri ta ga abin da ba ushri ba adda zakata ya fitar da zakamin min garihi daga wani ne to wannan zakka ta yi gun wasu malumma an gane da an kai ko babu man ba a ku. wanda sai da ƴaƴan itace ne kenan da binnan na da ƴaƴan itace sai da ƴaƴan itace ba da biyu ne sai suwa ba aw na halahu ko sai da binnan ta da ƴaƴan itacen aw ardahu ko sai da gona tai kawai ba tare da shibkar da a cikin ta ba aw zar'ahu ko kuma tan ya sayar da shirka ba tare da gona ba wa qawwaja ba fihi ushuru kuma sannan ushuri ya wajaba ga wannan shirka ko ga wannan dabino abi sadaqatu ko kuma ta zakata wajaba ga wannan shirka ko ga wannan dabino fa adda zakata min gairihi ya hidda zakka daga wani ba ga wancan da sai suwa ba ashe ne in yayi hakan ga kenan kamar sadaka ce ta komo mishi tunda nan ga ya gama da mallaka ce da abin da ba mallaka ce ba duk ya sayar tunda in mun kadi ba shi ushuri ba mallaka ta na ba fi ma sama'u al ushuru ushuri ba mallake ne na ba mallakin talakawa na to ya gama hashi ya sayar ashe kenan kamar ya kamar kenan sadaka ce ta dawo mishi kuma gashi manzon Allah ya ce kada sadaka ka ta dawo maka bisa ga wannan na wasu maluma suka ce zakata ba ta yi ba to amma nan ga tunda an ka ce wa adda zakata min gairihi ya fitar da zakka daga wani ne kenan kuma ta yi dan wace ne ga kamar ya arana kuma ya mai da abin da ya ara aw ba tamaruhu ko kuma tan sai da ƴaƴan itace ne wallan ta ji fihi sadaqatu amma zakka ba ta wajaba ba lokacin da sai suwa zakka ba ta wajaba ba amma wannan kenan kamar ya sai da dabino da ɗayan dabino gaba ɗaya yana da itacen dabino cikin gona ta ko shi da itacen mangoro cikin gona ta ya sai sai da itacen dabino din ko itacen mangoro din amma ko mangoro ya dan fara hituwa kaɗan kaɗan da yake dai shi mangoro bai da zakka amma mu misali shi saboda shi an gare mu mutum na adda gona ta mangoro mangurin ga ya fara ɗiya ƙanana ba su ƙosa ba sai sai da itacen mangurin gaba ɗai kamar kenan mutum na wanda aka kasance shi a itacen dabino itacen dabino sun fara ɗiya amma ɗin ba su ƙosa ba sai da itacen dabino gaba ɗai ɗin su har ƴaƴan itacen ka gana ƴan kaddi ba ya sai suwa lokacin zakka bai ba to shi na ce au ba a tamar huko ko kuma ta yi sai da ƴaƴan itace ne wallan ta ji shi sadakatu zakka ba ta wajen wa gare shi wa qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama kuma gashi sallallahu alaihi wasallam da zance ne wa qaulin nabiyyi da zance manzon Allah sallallahu alaihi wasallama la tabi'u tamarata kada ku sai da ƴaƴan itace hatta yabdu salafaha sai kyautatuwar ta ya bayyana wallam ya haduri labai a manzon Allah bai hana ciniki ba ba da salahi bayan kyautatuwa ala ahadi akan kowane mutum manzon Allah bai hana ma kowa bayan abin ya kyau bace sayar ashe can da an kace kada sadaka ka ta koma maka can bayan ya ke tuta sannan ya sai suwa ashe in ya sai suwa bayan ya ke tuta kuma bai hidda zakka ba wa'adda zakata min gairihi shikenan yayi yake saboda mi saboda manzon Allah walam ya hadari bai manzon Allah bai hana ciniki ba ba'da salahi bayan kyautatuwa Allah ahadi akan ko wani mutum walan ya kussa man man wajaba alaihi sad walam ya kussa manzon Allah bai kebance man wajaba man wajaba alaihi zakatu wa man lam tajib walan ya kussa manzon Allah bai kebance man wajaba alaihi zakatu wanda zakatan wajaba ba gare shi wa mallan yajib da wanda kasance ba tawajaba ba ko mallan tajib da wanda kasance mai mallan tajib daga wanda kasance ba tawajaba gare shi ba duk manzo Allah bai kebance ba ashe kaga nan ga manzo Allah kawai abin da yace ba a sai da ƴaƴata ce hatta yabda salahuha sai kyauta so su ta bayyana ashe kenan nan ga kai kai yi noma da kai yi noma ƴaƴata ka sun ni sosai kuma suna cikin abin da aka ba zakka kamar irin kenan mu ce da binu to shi kenan sai ka sai suwa gaba ka hidda zakka amma ha bayan ya nuna don hakan ga wallahi min hadir nabiyyu sallallahu alaihi wasallam albai ala ahadin manzo Allah bai hana sai suwa ga kowane mutum ba kowa bai hana mai sai suwa ba watan ba'da salahi ko qabla salahi sannan kuma lam yakussa manzo Allah bai kebance man wajaba alaihi zakatu wanda zakata wajaba ba gare shi mai ballan sai da gode kasance bata jiba akan shi ba hadisna hajjajun huwa ibn halin hadisna shuba أخبرني عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم مزون الله يا هني an bai istamara ce daga sai da ya itace hatta ya bidin salafaha sai kyautata wasu ta bayyana wa kana idza ila an salahiha shi abdullahi ibn umar ya kasance an ka tambaye shi an kace mi a kyawun su kala ce hatta tasaba ahatuha sai lokacin da rashin lahiya ta wuce sannan aka saishe ta in rashin lahiya ta wuce lokacin rashin lahiya za a saisuwa amma in tana cikin lokacin da shi lahiya ka ya kama ko ruwan sama su yi mata yawa ta maƙe ko ƙwaro shi kama ta ko zahi shi yi mata yawa ko kuma irin a iska shi mata yawa ta bushe to da irin wannan ba za a sayar da ita ba sai ta wuce nan lokacin da za a sayar حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن عداء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم من الله يهني an bai istimari daga sai da ƴaƴan itace hatta sallahu ha, sai kyauta tuta ta bayyana haddathna qutaybatu sa'idin at-taqafi an malikin an humaydin at-tawili an anas bin malik radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama haqiqa manzon Allah na nahaya hani an bai istimari daga sai da ƴaƴan itace hatta tusha sai ta ya kyau. qala sai ce hatta ta hamara sai in ta yi ja in ta ja sannan a sayar kila kala wannan kauli na mai riwaya ce ko kuma ta kala na mazuna sallallahu alaihi wasallama babu hal ya tari sadaqatahu wala ba'asa an ya tari sadaqatahu sadaqatahu gairahu wallahi alhamdulillah alhamdulillah